Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Studio Kalangu barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. Kada ku manta dai shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye tare da kyakkyawar dangantaka da gidajen rediyo talatin da hudu da ke sassa daban-daban musamman kusan ma jauhi takwas na wannan ƙasa ta ta Nijar. Sido Kalangu wata dama ce da ke baku damar kawo tambayoyi kan batutuwan da suke janyo hankalinku da suka shafi zamantakewar al'umma, tattalin arziki, kiwo, muhalli da dai sauransu. Inda muke gayyato ƙwararri da suke taimaka mu domin bako amsa kan waɗannan batutuwa. A yau ma Sido Kalangu ta mai da hankali kan batun da ya sha kayayyakin da wannan ƙasa tamu take sarrafawa wanda kuma za mu ganin yadda ake cin karo da kalubale da kuma damammaki a wannan bangare a wannan kasa ta ta Nijar. Kayayyakin wato kirar kasar Nijar suna gogayya a cikin kasuwanni na shiyoyi har ma da na kasa da kasa. Kayayyakin da suka fi suna a kasar tamu wanda kasar mu take sarrafa ko kuma ake samun su a wannan kasa tamu ta Nijar su ne wato nono da kuma nama da albasa da kuma wasu kayayyaki na aikin hannu na fata da kuma na karafe. Kayayyakin da kowane yake nuna farin cikinsa ganin yadda su masu sarrafa su suke jin daɗi yadda mutane suke sayan nasu to sai dai har yanzu akwai saura wajen ciwo kan 'yan Nijar da su rika amfani da waɗannan kayayyaki da 'yan uwansu 'yan Nijar suke sarrafawa. Tare da bakin da muka gaito za mu tattauna kan kalubale damamaki da kuma dubarun da za a yi amfani da su domin ganin an tilastawa 'yan Nijar ko an jawo hankalinsu na su mai da hankali wajen yin amfani da kayayyakin da 'yan Nijar suke kerawa domin tattauna wannan maudu'i na yau mu a nan ɗakin magana mun gayyato wa baki da suka hada da Malam Somaila Abdu Sadu wato wanda yake marubuci ne mai amfani da kayakin wato wannan kasa tamu da 'yan suke sarrafa kuma jami'i ne. Sannan kuma akwai Malam Bubakar Sumana na Cooperative a na Musée National wato gidan kayayyakin gargajiya na wannan kasa tamu ta Nijar da kuma kayayyakin tarihi. Idan komi ya samu daidai kuma za mu kasancewa kai tsaye da Rabi Arzika wato shugaban kamfi na 'yan Nijar rika amfani da kayayyakin da 'yan Nijar suke sarrafa a turance consommant Nigerian. A nan ɗakin magana ni ne na ko malaman ma'ada. Tuma da da fatan ana tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci. Kamar da na bayyana muku a yau wata muharar tamu za ta mai da hankali ne kan kayayyakin da ƙasar Nijar take sarrafawa musamman ma ƙalubale da damammaki. Ya ne za a ciyo kan 'yan Nijar su rika amfani da waɗannan kayayyaki da 'yan Nijar suke sarrafawa kamar da na bayyana muku domin tattaunawa a nan ɗakin magana ina da Malam Sumaila Abdul Sadu da kuma Malam Bubakar Sumana. To madala kafin muhara bare mu ce in eh, madan Rabi Arzika tana kan layi. Rabi Arzika a yanzu haka tana wata ziyarar eh, aiki a kasar Faransa. Madan Rabi barka da warhaka sai ku gabatar da kanku. To ni suna na Rabi Arzika ina aiki ne a matsayin kaina bisa ga rice in tax development. Mhm. To tax development shine kamfani wanda an san organization wanda take shugabancin kamfani consumer Nigeria. Ita hmm. ko zamu sanin dalilin da kuka bullo da wannan tsari na kamfe na sa 'yan Nijar su rika amfani da abubuwan da 'yan Nijar suke sarrafawa? yanzu dai ni zan sai in ce muku yanzu an kai shekara biyu da muka yi wannan nazari da muka yi nazari muka lura da kira wanda shugaban kasa ya yi na cewa mutane su su kokari su da kamfanoni na gaskiya na Niger idan gabai ba a gabatar da shi ba don ke shi ne muka yi kokari muka tattara wa'anda sun kai niyya suka suka kama hanya yanzu muka gwada ma jama'a ce akwai a produce da yawa da nan Niger ake nan ga su tunda in ana zancen produit mutane suna kallon kamar da zancen artisanal dai ne kamar abun da ake yi ga hannu kamar harkar wasa. Turtan mhm. duka eh, kasashe da sun kai kamfanoni manya-manya haka dai ne suka fara. Me da suka fara shi ne 'yan ƙasar suka fara ba abun daraja sannan kuma wasu su ba abun daraja tun da abun ka yi muka bashi daraja ba wani bai bashi daraja haka ne sai muka muka ce to yanzu kenan kokarin da za mu yi kin muka yi wannan abun na harin gwada na harin sai muka muka ci gaba da kwatanta ma masu yin product masu ma su gane da in suna yin abu su kasu yi dan kansu su yi abu su tuna da wani ne zai su na'am kenan su gyara shi su su sa duk abun da ya kamata labarin da ya kamata a bada da product don mutum ya tabbatar da lalle abun da ya ba zai cutar mishi ba kuma abun kwarai ne mm. da haka nan dai ne wa'ancan kasashen sun wuce e to mi hmm? na'am eh, ka to na ku hange shi wannan yana nufin yan Nijar ba sa kishin abubuwan da yan kasar suke sarrafa ne wannan abin da kowa ya sani ne tunda kowa ya sani da ba abin ba kamar Nijar kadai ba ne duk yawancin kasashe dama in ba gwamnati ne yayi tsaye ba yan mai da abin gaskiya ba ba haka nan bane ba kuso ba yan gari ga son kayan yan gari tunda diba gare ka ma duk wanda ke wanda ya san ka ya ga kana wani abin shi ke ba ko in bane tunda ya san ka sannan to yawanci duka haka ne cikin kai ne mutum ke zaton wanga abun idan da wata kasa ne na kawo shi gibi yake ya yi daraja tunda ya ce da wata kasa ne to yau ko muna son mutane su gane da in kace wanga abun daga difa na shi ko daga agnes na so shi ko daga kware mai ruwa ma na so shi kenan ka san da kai ma da kanka ka shi daɗi tunda wani ne ka tada lokacin da ka sayi. Hmm. don mu shi ne muke kira ga mutane su gane da saye abu tunda mu Nijar ba mu isa mu sarrafa komi don kanmu ba akwai abubuwan da dole sai mun so shi da wata kasa. mai kamin mu wa'anda muke yi cikin ƙasar mu yanzu ka lura da an sa kuɗi don yare su koma su kamfanoni na kanun mm-hmm. don suna nan ga ta yau ko ne shan ka gani yana niyyar ya da kamfanin shi wannan kamfanin aikin banza ne tun da ba a sai dole za su bari da sun gaba mai kula da abun da suke yi sai su bari kuma sai su nemi wani aiki to ne muna cikin kariyar wannan kamfanonin kanana ƙananan da aka buɗa yanzu yau muna da wa'anda ke yin insecticide muna da tomato ta kamu Niger muna da tattasai ta kamu muna da komi da komi wanda da ya kamata a cikin wanda ya kamata a hota a yi shawa mm-hmm. kenan in muka fara gwaji cikin niyyar mu muna da niyyar sayan wannan ko gwamnati na gwaji shi da kanshi tun kamfanin ba kamar yan Niger mutane haka kawai muke dinga ma ba mu hada gwamnati muke son shi da kanshi ya sake niyyar shi bisa sayan kayan shi mm. yau Nijar an yi yaro wanda yaro wanda suka tashi suka ce su sun iya su yan taxi cikin shaguna akwai nasarun da ke zuwa suna sayan wannan yan taxi amma mu yan Nijar wasu su masu da Nijar tana yan taxi eh, amma su nan kan suna biyan gangali gangalin su kuma ana dauka ana kai ma wata kasa ana tada wata kasa kenan bai dace ba eh to ba ku ganin madam wani lokaci yan Nijar din suna cewa kayan da ake kirawa a nan suna da tsada maimakon waɗanda ake shigowa da su daga waje wannan ba shi bane yasa wani bi eh, ake ganin 'yan Nijar suna janyewa wajen sayan kayayyakin da 'yan ƙasa suke kera. To ai wannan wurin kayan da ke zuwa da arhan nan. Eh su wancan kasashen da an fara su aka fara su ba fara su da arha ba mana. Na'am. Sai da mutane suka fara sayan su sun kai sun ka sai sun ka bada kani da sai tun da dama kamfani ai sai ne ke sa ya girma har ya fara rage kuɗi ka gane. Mhm. Don in kana da kamfani in ba a nan ga sai yau ka yi ɗadari ba a saye ba kenan gobe ka iya ɗadari yi mana. Mhm. Ne in an ka da dari ne shine gobe zai sa ka sai da shi ka guji ka guda to gobe in za ka buga dan ɗari biyar ai dole ne kuɗi za su rage mhm. ka gane ku don shi ne ke sa su can wurin don an ka tambaye su abu dubaye dubaye ne ake tambaya rar da kamfanonin mu za su kai inda za a iya tambaye su dubu guda ko dubu biyu nan kana ganin komi ya sake. to ina gani dangane da wato layin da yake da matsala ina ganin eh, rabi ta kubce mana bari mu dawo anan nan ɗakin magana bari mu fara da kai malam sumaila abdul sadu yan magana suka ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi sai ku gabatar da a kanku eh ina gode maka malam mama ada da ka gayyake ni a wanga babban hili lissafi na sama da aiki da kayukan da ake girka a Nijar dan in kun she kun lissafa kun gani a Nijar eh komi da mutum zai zai bukata da shi yau da zai ke bukata da shi dan rayuwar shi ta gyaru hmm. ana iya kirkiro shi a Nijar amma in kun lissafa kuma kun gani kun ba za mu nan ba mu nan ga lissafa ba mu nan ga aiki da abubuwan mu da ake kirkirawa a kasa ga tam tun in wajen abinci abinci ne in wajen kayayyaki ne in wajen halin da ake saurara muzik ne kenan harkar eh, culture mm-hmm. kide-kide da an su abubuwa duba a munanga aiki da su mu hiso duka mu mu nema wanda ake kawowa da ketare hmm. kenan ba mu da kishin kasa kishin kasa eh, kishin kasa mu ya rage sosai ba mu da shi hmm. eh dan mi wannan wannan ya waru dan ni ga gani na shugabannin kasan hmm. mu laihin wajen su ne dan ba su nan ga eh, tallafi gudumuwa zuwa ga wanda suke nan ga kirkiro wanda suke aiki suna da sa'a dan a ce abunda suke nan ga yi kawo yan je ka ka gani yanzu eh wajen kasar da magar ana kawo alkaki yanzu mhm. alkaki ake ko mhm. yanzu wannan mace na mai alkaki yanzu in gwamnati ta tashi ta tallafa mata alkakin ta yanzu ake kawai ka san yanzu akwai university ko ina a mhm. Niger in an ce cikin university nan duka da dare in suna ci abinci su ne za a ba su ko ranar da shi ne za a ba su ko wajen formation in sojawa da ake in an kama mata ake nono Niger sojawan duka da suke abun formation bude baki biski da ake ba su kawo alkaki ne yanzu sai ta zam ita ma ta yi karhi ya sa abun ta ya zam vraiment eh fice shi ma sosai hal ya je ma ketare ƙetare kasashen mm. waje wannan duka babu shi don rishin kishin kasa kuma yanzu in kuje kudi ba kawai yanzu shinkafar ma mm. da adda koi sai dai shinkafa aje a kawo ina Pakistan da ina da ina ake kawo mana shi a lokacin mu muna da isa muna iya samu shinkafa mu noma mm. mu noma Nigerian su ki har su koshi har mu kai mu ma ketare. yanzu in kuje kudi ba kawai Najeriya shi Buhari in ya hana ma a kawo shinkafa daga ketare. amma in an lisa an diba an gani ko lokacin marigayi General Sani Kunci mm-hmm. wani lokaci an kasuwa eh in za su je su kawo abinci dole dole ne an tilasta musu kawo suna cikawa da abun da adda a Niger ne wato sai an fara an ba da fifiko ga abubuwan da ake noma masha Allahu in suna mm. so sai su cika da wanda suke kawo kitar eh mm. yanzu wannan yasa dan siyasa ya zo ya shige komi da komi an siya abun ga eh, commerçant ina mm. sun yi karhi gwiwa kenan abun ba ruwan su da su yi aiki da shinkafa da ake noma a Niger sun yi so su je su nemo shinkafa da ketare abubuwan ga sunan dai kuma in kun je kun diba ga gani yanzu su mashugaban ne cikin rayuwarsu na kullum ba su nan gayi kawo abun da ke sa Nijeriya a ja hankalin su su je wajen cin abinci ko su je su saurari wani music da ake yi a Niger kowa mhm. sabuwar rayuwar mu dai mu ce dai yanzu ka she ka ba yanzu garin ah. masara garin mhm. masara na Burkina mhm. shine adda ko yanzu mutane suna zaki ai ko Niger muna yin noma a masara sosai har da dawa ma muna yi ma dawa da mu Nigerian suke ci ko eh, eh, abun ga hatsi saba wannan muna yi mu yi shi Nigerian su ki da juna eh to ganin ka haka eh, su 'yan Nijar su ne ba sa ƙauna abin da 'yan ƙasa suke sarrafa ko dai akwai wata matsala. To wallahi kun san in an sa gwamnati in gwamnati na gaban a gaban harakoki su mm. kamata su sha kawai mu mun san talakawa eh gwamnati yana shata ma talakawa hanyar da za su bi. In hanya ta gari ce in kuma ta kishin ƙasa ce su gwamnati ne ta kamata ya shiga gaba sannan talakawa su bi shi. Exactly yanzu kana mm. kana gani yanzu in ka je ka ga Burkina ka ga da kayayyakin da suke sa shugaban kasan su inda yake zuwa duka tilas ne an tilas tilasta ma kowa ya sa haka nan su ci abin da suke yi amma mu yanzu wato an samu su kishin kasar su da kishin abin da kasa take sarrafa exactly hmm. yanzu in ka lissafa ka gani bana shugaban kasar mu an hmm. ka ce shine champion na libre échange hmm. wannan zalika da kuke shiga da fice din eh, kayayyaki eh masha Allah shine yanzu shi ya shiga gaban wannan abubuwan amma bai ba eh, bai sa bai karhota da abun ga mutane mu da suke kayyakin su a Niger bai ba su kwarin gwiwa ba bai ba su kwarin gwiwa ba yanzu in sun zo yanzu sa dir ke can da suke na ketare wa'ancan san su auka su nan wajen mm. har su kashe ma mutanen da adda koi nan wajen kasan ga tamu wato su kashe musu kasuwa su kashe musu kasuwa man tunda an an bude abun ga duka frontier malam malam Sumaila zan dawo gare ka barin dawo wajen malam Bubakar Sumana malam Bubakar Sumana assalamu alaikum ku gabatar da kanku wa alaikum salam mm. eh godan ke ga ma'aikaci studio Kalangu duka mm-hmm. ni ne Bubakar don ka karin ne nake so yi ma dan uwana game da kayan aikin mu mm-hmm. in ka diba yanzu ka ha cikin afirka ma mhm. kamin a samu kamar ma'aikacin nijar guda guda ne me yasa ka ce haka tunda in ka lisa kayayyakin mu da muke yi nan mm. afirka duka da kaya ta ba gani da su amma ba a sa su ga hannu ba kamar ba a sa su ga valar ba a ba su daraja ba ba su daraja ba mm. menene zai sa yi daraja shugabannin mu zai sa su yi daraja yanzu ka diba in ana yi wani taro haka ko wani mm. abu zaka ga manyan mu suna dauke da kayan wasa. Eh, kasashen wajaje mm. A lorke kasashen mu yana da kayakin nan mm. for example yanzu kana ga shugaba yana rike da wani fardoki ma mm. wanda ake hito da shi shin ko wani abu A lorke nan in ka gane su nan abu yana baka mamaki ma akwai wani lokaci da wani ministry na Tunisia ya zo nan an ba shi wani jaka eh, na yake a hannu ya shi komi an gwada mishi wanda ya yi shi ma yake tubarkal wannan wallahi ya yi ya ji dadi abun da an kai kenan ya kamata shugabanni birni ma su kama daje kayan talaka ya ga manya yana aiki amfani da kayan mhm. dole na baya yana yana eh, amfani to wani bi ai ana ganin kamar su kan kaso ma al'ummar suna cewa yawancin kayan da kuke sarrafawa ko watakila ba su da inganci ko kuma akwai matsala gare su saboda an san fata ya kamata aikin ta eh, domin ta rage wari eh, shin me yasa kai eh wannan duka kamar yanzu in an lisa ha yanzu fatu da ana yi aiki waje kai aiki gare su mm. marshin ne gare su yana iya yi fatuna yanzu yana iya yi kamar fardogi ma da miliyon ma da rana mhm. mu da hannu muke yi mm. babu kayan aiki da zai gyara su mm. in ka ajiye su ka diba za gani wallahi namu ya yi kyau amma wanke ya yi shi kamar ko ka ji warin su kana wanke bai da wari dan mutum da bar shi ya yi aiki mm. in akwai kayan aiki nan ayyukan da muna yi nan ba mu shoron kowa. Ito eh tun da ka ɗauko batun magabata su ne ba su ba da misali na amfani da kayayyakin gida shin ta matsala ce ta take kawo wannan tun fil azan ake samun wannan matsala ta yan Nijar ba son su yi amfani da kayayyakin da yan Nijar suke amfani. Eh to abun da yana sa ba su gani ba su so amfani da shi kyadan suke gani. Eh to kun yarda akwai tsada? Kyadan nan akwai hanyoyi kyadan kayan aiki ne yana kawo kyadan nan. Hmm. Abun da kana yi da hannunka yanzu in ka lissaha hmm. da rana ba ka yi huke daku daku biyu. Hmm. Da hannu kake yi kenan ka in ka lissaha kudi ka yaran da gare ka mi da mi kayan aiki duka in ka lissaha kudi da ka saida shi ko nawa ne baka yi ta ba. ke da ka aje marshin ya yi aiki da rana shi yana yi da dubu ko dala a shirya shirya sai da shi na hita Mai mm. kai da kai yi kwana uku kana bisa saka guda ka sai da shi nawa ka samu nawa Mai in akwai kayan aiki nan kaya dole firin su za su sauka na'am eh, eh to tunda kana zancen wato aikin da mashin za ta yi da aikin da hannu zai shi akwai bambanci saboda ingancin kayayyakin da yan Niger suke sarrafa kun ce sai yana da kyau musamman an ka ɗauko ko batun aikin fata ko kuma aikin karafa zinariya ko azurfa da sauransu shin ya kuke gani yanzu ku da eh, sana'a kuce za ku jawo hankalin al'umma na su mai da hankali kan yin amfani da waɗannan kayayyaki eh kira da muke yi ga al'umma yanzu su diba ayyukan da ake yi mhm. in kalli lissafa yanzu ayyukan da muke yi yanzu mm. da ka je ka sayi aikin nan wannan an ka yi da hannu in fata ne ko ko karahuna ne kana yi shekaru gare ka za mu taso yanzu kana iske kakanninmu sai ya hiddo wani zobe ko wani yan kunne ya aje yake maka wannan tun shekara kaza an ka yi min mhm. har yanzu bai lalata mm. kana ga mutum da dauki wani zobe ya sa ga hannu ka gane shi a ah, wallahi wannan ga kakana na same shi mm. kuma yana amfani da shi me mhm. in ka lissaha kayakin da ake hito da su ture yanzu mm. da ka sa shi bai yi kwana biyu na'am kenan ba su da inganci ba su da inganci saboda shi ne kayukan ba da dole ake da ya hi kyau dole ya hi kyada to na gode malam bubakar sumana bari dawo kan malam sumaila sumaila kaji abinda malam bubakar ya ce wato suna aiki da hannu kuma aikin su kayakin su suna da kyau ka yarda da aikin kayakin da yan suke sarrafa eh, suna da kyau suna da inganci masha Allah vraiment na ina nan ga eh, eh, mi ake ce musu ma ina musu kana jinjina musu ina jinjina musu da kokarin da suke a bisa aikin da suke dan a san da su san da kowa da ya zo a Niger ya san da akwai mutane masu fusa'a Mm. masu ilimi wanda suke iya kirkiro wani abu kuma ina nan ga jinjina masu mutane ka wasu rabi mm. eh, arzika aikin da mm. suke na jawo hankalin 'yan Nijar su sai su so kayan su so kasar su dan komi da kawai da na gayi tun na harko abu abun da muke muke so yau muke iya aiki da shi muke inwani da shi mu Nijeriya muna iya kirkiro shi mm-hmm. mu inwani da in takalma ne kuna gani mutane suna iya takalma na kore kasa kashi dadi har shekara ya juyo takalman nan bai wace ba kawai da ya gayi hakan ne kuma riguna ko wani abubuwa ba abun da ba a yi ko wani za a yi shi na kwarai sosai sai ka ji ma mamaki ma ka ce ya ne wanga mutum ya yi an ka yi shi mm. kuma a Nijar an ka yi yanzu su matsalar su gwamnati ya kamata ya kama musu ya ba su tallafi a taimake su a ja su yanzu su suna jika suna wasu abubuwan su yanzu an ce a Nigerian duka ya kamata a ce ya sayi jika hmm. jika ku sai a eh, to wannan kuma to su um, ma um, malam Sumaina wannan idan yanzu alal misali hmm. yanzu in za ta kasuwa sai in ce sai na bari gwamnati ta ce in sai wata jika da dan na dan uh, Nijar ya kera ko kuma sai na ta na sai alkaki da wata uwa ta Nijar ta yi ai ya kamata a ce wannan ma yana cikin lissafin mu na ganin ya kamata mu taimaka ma waɗannan ƴan uwa namu da su Allah ba su iya kera wasu abubuwa ko sarrafa su kana ganin dole sai ni sai gwamnati kaɗai. kun gani yanzu da na fara magana ma nike ina jina musu rabi mm. ka wasu rabi abin da suke nan suna jawo hankalin mutane su je wajen kayakin nan su mm. siye su me su ba su da karhin gwiwa kawo gwamnati gwamnati ne mm. an ce gwamnati wa karhin da aka radio da ko da midi midi midi ko da midi mm-hmm. da suke da ministrori da wani guvernar da wani prefe duk wannan abu c'est-à-dire dan a je wajen abun ne a yi shi da kyau mhm. yanzu kasashen duk kuke gani ake nan ga abun ga suna sai kayan su suna kishin kasar su dole sai da gwamnati shiga ba mm. suke gwamnati shine ko ina cin kasa mhm. shine uban kowa mhm. kowa kuma su ne ke iya su jawo kunne eh komba tsari wannan kokowa wannan kokowa Niger su rika eh, amfani da abubuwan da masha Allah masha Allah yanzu ka gani yanzu ana zankin Nigerian su ki da Nigeria mm. ai tun da ma tushen wake ki da Nigeria me da gwamnati ya tashi yace yanzu mu kokowa za mu babban kokowa da ake nigeria sun ki da ka mm. kawai haka nan ne ma yanzu ai kokowa nigeria ya sai kayan nigeria mm. yanzu kansu in muna nan muna sayan su mm. muna sa sai su ma su samu karin gwiwa mm-hmm. abun su ya zan babba inda za su samo kawai su ya kawo matsalar abun ga kayan aiki mashin aiki ka ne ai abu guda sai ka sa kwana uku kwana uku kwana hudu ka yi shi mm-hmm. amma yanzu sun samu ana sai ana sai su ma sai su yi mashin na kwarai su doki mutane jama'a ai aikin har mu Kuma mu she ketare mm. yanzu kan kuma ta da zancen wannan da muka yi na libre exchange ina da mm. shugaban kasa yi yanzu ka kasashe ka wasu eh, Nigeria mm. Buhari yace shi bai sa hannu bis takardar nan dan ko da shi ya san da yana da wasu kamfani manyan kamfani ka wasu dangote da suwa da wadawa suna nan cikin kasar yake a shi bai sa paske kawai sun gani za a kawo za a zo a zubo musu a zubo musu kayayyakin eh, wasu kasashe alhali kuma su a nasu su kasa hita masha Allah a eh, kashe musu kasu. to mu yanzu mu yanzu ba mu da ya yi hangen eh, nesa. Sosai ma ya yi mm. babban hangen nesa. Mm. Na farko ya ce shinkafa bai shiga a kasa shi. Shinkafa da za 'yan Nijeriya za su ci. Shinkafa da 'yan Nijeriya sun kai noma. Ita za a ci. Ita za a ci mm. Nijeriya. Kenan daga wannan ma kun gani ko mu ma yanzu in mun sa wannan a gaban mu. Yanzu da a ce shugabannin mu kamar. Sun sa wannan a gaban mu. Ko wannan mataki sun ce ya kamata eh, wasu kayayyaki a bar shigo da su tunda muna da su. Yanzu misalin albasa. Eh. Ana da albasa. Ana da nono. Ana da kilishi. Ana da nama duka waɗannan haka shi ma yanzu kaga duka daga wasu ƙasashe ake hatta da tafarnuwa ma har daga China ana tahowa da shi har da pom de terre daga mm. Maroc ake kawo mm. shi da wani tomati duka mm. abun asha ne wannan da yana kashe waɗannan masu abun ga wanda adda koi da suke ba su da ƙarfi kawai ka gani mutum gashi nan plan shi guda yake jardin in shi karamin jardin ne yana yi mai an ke kawo abubuwan da ba su da tsada ƙari dan shi bai da abun ƙarin guwa halin da zai bai da halin da zai aiki eh, shi yake sa abun sai gani ya dan tsada kawo da abun abun da ake kawowa can baske su ba su nan ga asara abun da suke kawo su kawo shi arha mutane su eh mutanen da adda koyi nan wajen abun da suke yi yana mutuwa mm. kun gani ko yanzu shi sai a ce a ah, yanzu ai dokoki abubuwan kasashen waje ko ina da ko ina ce wannan ni zan kenan bayar mm, da shi na'am ana ce mutane eh, kawo yanzu duniya ta zama guda ko ina ana ai shiga ba ai hana ku dokoki ne Niger ta tarattaba hannu bisa gari shi to yanzu akwai doka fara zan kwatanta maka mm. da ke cewa mutane sai dawo ko yemuwa suna zuwa suna iya zuwa su dawowa gwamnatin Niger mm. ta sa hannu bisa wannan doka amma yau 'yan Mali 'yan Burkina 'yan Togo ko ina ana hana su su je can abun ga Turai ko zuwa wajen Agares mhm. akan mi kayayyakin mu da muke mu ma ba mu iya protection su kenan mu hana wani kayayyaki su zo tunda hana mutanen can su mm. dan mi mu ma kai mu abunda eh commerçant mu wanda za su je su doko ko wani society in mm. sun zo sai gani hatta ma wani albasa ko wasu abubuwa da ake yi a nan Niger sai a shi a doko wajen a lorke nan ya kamata a ba mutanen mu Eh, to ka gani eh, tunda ka dauko wannan magana baka ganin eh, abin da ake bukatar yawanci ba ya isa kenan dole sai an shigo tunda ba a noma da yawa din ba a sarrafa da yawa ko ku ga haka nan da ana nan ga kashe wanda adda koi nan wajen shike sa na ketare na shigowa da yau kwarai da yawa yanzu an kama musu wanda suke nan wajen hankalin kowa ya koma na yanzu shi yanzu kawai ka je ka diba mai waina guda mm. tana waina cikin unguwa in mutane unguwa duka suna zuwa suna sai wajen waina sai gani ta girmama da abun ga kara fada da kuma sai ta sa ma iyatta kuma ta yi dan ta sani mutane da kuma kudin da mutane jama'a suke zuwa suna sayawa shi ke sa da hmm. je kasuwa ta sai farin da yawa ta sai mai da yawa haka hmm. nan ne abun ke girma amma in ba a nan ga kawa ba a nan ga tsaye abun bai girma kullum bai ci gaba yake ba kawai mutuwa zai haka ne dan shi ne in na duba eh, nazarin ka hmm. kenan a gaskiya kayakin da wannan kasa ta mu take sarrafawa ko take kirawa eh, a nan gaba suna iya bacewa ma ko eh, sai sauran su kayaki da suke shigowa da kasashen waje su mamaye su. Jin kashe kadi ba ko wajen madara. Mm. Nijar lalle alhamdulillah mu kasa abun gani me ake mishi muna kasar kiwo ce. Kasar kiwo ce Nijar. Mm. Me in kashe kake kadi kadi ba madara da yawa ake kawo daga ketare da yawa aka saka dami dan ba anan ga kama a ba wannan sector in. Na wannan bangare na kiwo. Exactama eh, eh, kiwo a eh, ba shi karhi eh hal mu samu dabbobin mu su koshi su su ba da madara da kyau. Haka nan ne in kun je kadi kun diba kuma wajen agriculture in noma mm. wajen noma in. Mm-hmm. An je an ba mutanen producteur in an ba su karfi su ma su tashi su samu abin su tashi da kansu kaga haka ne mana sai ta din ifoke a kama kullum ifoke a kama musu yanzu mu hmm. a Nijar yanzu ka zo kasuwa ko ka zo wani waje manyan mutane kowa abun da yake so duka wasu abincin su ma sai suke turai ake kawo shi alo nan da akwai matsala eh in mun sai yanzu kun gani ko sai ta din ba mu nan ga kama mu kasan mu matsala dai ta kishi eh ta kishin kasa babu kishi babu kishin kasa yau a wannan lokaci masha Allah ka diba a shekarun baya wato a zamanin jori a zamanin kunce duka waɗannan akwai lokacin da lalle Nijar an santa ta ko ina ta kayayyakinta da sauransu eh, saboda akwai kishi. Eh, eh, to me ya kawo wannan rashin kishi yana ta jagare To wallahi siyasa siyasa ne ya kawo wannan abu. Mm. Yanzu in ka je ka diba 'yan siyasa suna da wanda ya zo duk gaggawa yake arziki maza maza kani lokacin shi ya wuce kenan ba ruwan shi da aikin kishin kasa paske in aikin kishin kasa kasa ana gani ko abun bai zo aljuhu shi hmm. aljuhu cin kasa ne kusa ne bai kasa abun ne ke hwanin shi shi abun da zai shiga maza abu sai a je nan nan a je a kirkiro wa'ansu operator economic hmm. abokansu nan nan su ma su samu ana Ah, magui da su ranar mun yi hira da, da, rabi a nan cin studio kalangu ta mhm. doki ta yi doki abin ga example misali misalin wanda suke table mhm. ba yanzu mhm. kawai yanzu gwamnati kani ya basu wanda suke menizier su ma su federation a basu su su ban a kawo cikin local an hiso a ba nan operator da bai san komai da komai yalla ma ketara zai kawo zai je ya kawo yasu yawanci ka duka aikin da eh, ake sai ayi kashe masha Allah sai ayi kashe mu raba mm. kaga wannan kuma babu kishin kasa ciki yanzu ina ganin dai kamar ka dauke kasa Eh, kasar Burkina Faso mm. wato in ka diba yanzu wanga zamani da ake Burkina Faso tana nuna kishin mm. kasar ta sannan kuma duk abin da a Burkina Faso take sarrafawa duk al'umma suke amfani da su in kun je Burkina in kun je Senegal ko ina in kun zo in abu akwai shi cikin kasa dole da su za eh dole ne da shi za a siyo yanzu kamfanoni da suke zuwa ketar suna zuwa kasar mu suna aiki suna neman kudi suna arziki sosai abubuwan da ake a Niger ba su yin shi sai sun ketara sun je kasashen su don arziki an kai su wajen gwamnati na gani gwamnati na na like idanu don mi don su ma rabon su ne suka shira a ba su kashe mu raba eh, kenan eh shikenan to Allah kyauta eh, malam Bubakar eh, barin da wajen ka shin ya kuke ganin wannan matsala ta janyewar 'yan Nijar kan kayakin da kuke sarrafa shi ya za ko maido 'yan Nijar wajen waɗannan kayayyaki naku da kuke sarrafa misalin a bangaren aikin fata da sauransu. Eh bon kira da muke musu da hmm. a maido hankali ga kayanmu ba kasashe wani eh, ba kayan kasashe wani yake gyara mu ba mhm. yan Nijar ya kamata su yi kishi a yi kai guda mm. kan mu jira kuma muke gwamnati kadai yan Nijar gaba da su tashi a yi kama mu juna kamar exchange eh, ne in sai naka ka sai nawa ka gane ko in mun sa mun diba yanzu kan lisa ha ko wani abinki da ana in ka kikin kasashe wajen nan duka mm. in ka nemo su sake maka ka je Nijar ake samu shi example kilishin yanzu eh. duk kike Afirka da kata sha ke maka in kake kil sha ke Niger. Hmm. Da ya yi tun da an san Niger ake yi sosai. Ana yin shi sosai kuma ya hi daɗi. Ya hi daɗi ko ina eh, eh, Senegal. Dabbobin Niger sun hi daɗi nama. Ka gani ko? Hmm. Yannan haka ne kayayyakin mu kuma. Hmm. In ana in an ke kaman kayayyakin mu mun kama su da daraja. Ko ina an ka sai ka ji a kya kaya na wani eh, gari kaza ya hi kyau. Kan mu jira ga gwamnati ya kamata mu duka mu kama mu juna. A sha a kama kama mu juna yi aikin mu mhm. gwamnati yana baya muna baya da gwamnati ne mhm. yana gaba muna biye da shi example eh, in ke maka kamar lokacin kunke yanzu ko dawa yanzu ana hidda musu waka ne wancan abubuwa ana hidda musu waka ne don da a ba su girman su a sa mutane su amfana ko labari yanzu ana so a yi sa a hidda wani waka ake in ka ji wannan waka lokacin labari kaza ya kai mm. a dinga yi privilege taimaka wato a tallata kayayyakin da ku kayayyakin da ake yi kayayyakin da kasar Niger take kirawa da kanta a dinga gwada mm. mutane a dinga bude kanu mutane. Mm. To ayan ka duba a shekarun da suka gabata an san da Nijar ana akwai akwai mai da ake yi a wani lokaci kuma wannan albasa ta galmi an so a ƙara bata ingancinta har ma wasu ƙasashe suka so su karbe su so su karbe mana wannan albasa ta mu. Shin wannan ba ganin duk kamar mu kan kamar 'yan Nijar ne da ba mu kula da waɗannan kaya da arziki da Allah ya ba mu. Laihi duka yana gare mu kuma laihi yana ga gwamnati wani wuri. Mm. inda wannan dawa na yake kayayyakin mu ya kamata mu da kanmu mu yi amfani da kayayyakin mu mm. kan mu yi amfani da kayayyaki waje in ka lisa in ka yi ka kawo abinci na wanda an ka yi na yanzu mm. ko wani buki ake yi ko wani abu sai ka je ake an aika wani shine ko wani wuri a ta sai ka ake a kawo mm. a lurke muna da su nan mm-hmm. a kama ma'aikaci na manoma da makiyaya eh, a kama musu kamar ana financen su ne da kayayyaki da komi da komi abun da zai sa su sha sa su yi aiki dai ya yi su mutane mm. duka. To madalla. Eh. Eh, Malam Sumaila ya kake ganin za a kawo martaba da ba da daraja ga waɗannan hanyoyin da za a ɗaukowa na gana an darajanta waɗannan kayayyaki da 'yan suke sarrafa ko suke ƙerawa. To yanzu ni abun da nake so ga horko a hidda siyasa cikin mhm. abubuwan da ake yi. Abu ya kamata akwai abun da ya kamata a ce mu Nigerian ya kamata a ce a hidda siyasa ciki. Mu duka mu amince da shi. Mm. Ka so ka samu kishin kasan mu mhm. ka mu so mu mu sai kayan kasan mu dan shine gwamnati na harko ko wasu hajiya rabi arsika mm. kokowa su kokowa da suke nan gai a kama musu yanzu su sun fara suka ce kokowa nan da zuwa shekara biyu ko shekara uku ne zai zuwa kokowa da suke dan su jawo hankalin Niger mm. ya kamata yanzu gwamnati da yayi su dogon murya mm. ya kamata ko nan ya duke shi ya maida shi kaushi na shi ne eh yayi abun eh, tun ministrori tun governor tun abun a ce to yanzu husa'a yanzu yanzu ga sabuwar akida hanyar da zamu bi ita kenan mu yanzu hanyar mu kayan mu na Nijar su ne zamu sa gaba ko wa'ancan sun kawo mu da in akwai abu na Nijar ba za mu saya ba hmm. kuma za mu fara kama ma wa'anda lalle suna nan kokari kullum suna aiki suna aiki Allah ya ba su baiwa hmm. suna da husa'a a kama mu su ma su tashi don gobe su ma ketare su je su kai kayayyakin su mm. amma in mun je mun zamna hakan ga kullun sai mu ce a don wance na waje ne mu ce so kayayyaki kawai in ka ko yanzu ni ina saye da riga da an kai Niger kai ka sayi wani riga da an kai Dubai ko an ka sayo America mm. sai ka ka riga ka ta daraja a lokaci ya kamata ni da nisa na Niger kenan mm-hmm. ni dan kasa ne na sa na sai ka ka hini kishi saboda eh, abinda Niger ce ta mm-hmm. sarrafa kai ne kashi ne ka saya kenan sai ka zai taimaka masu kirawa mm-hmm. in ni kafir ne in wakoki ne kide-kide wannan da kake muso na Nijar da ɗan Nijar sun iya sosai wakoki mu kama musu yanzu in mun sayi abun da suke yi ko mun je suna wasa muna zuwa yanzu ka ga manyan mawaka na Nijar sai ga in sun je ketare ana nasaru na son su mm. amma in sun zo Nijar sun ke za su yi concert can abun stajinal sai ni kunce ko Palais de Congrès mm. ba su iya samun ko rabin ba su cika eh to wannan abun cikin kan ne yake cikin kan ƴan Nijar ne yake na na kin yarda da nashi ko ko dai ya eh, yanzu in kashe yanzu Mali mm. sai gani mawakansu mm. in sun yi abun ga kullum stade ne suke mm. concert in sun zo sai su cika kowa ya sa a kan shi in na shi ko ban ban son shi in na taimake shi kudin da zai samu mali ne mm. eh zai hwana haka suka sa a kan su mu ma ya kamata mu san dan masu wakokin nan ko masu rubuce rubuce ko masu abubuwan nan mm. Allah ya ba su usa Allah ya ba su baiwa mu kama musu mu Nigerian kasa ga tamu ba wanda zai ba wanda zai toho daga gabas ko yamma ko kudu ko arewa ya gina mu mm. na kasan mu mu ne zamu gina mu kuma mu ji dadin mu ji kiyon kasan mu mu ji kiyon kasan mu ce kasa ga kasashen can da suke da suke gaba da ake ce su ne na harko mm. kan san kwanakin ba an ce kasan mu kutal ne ko mm-hmm. ba dan su himu baiwa ba ne ko su mm. himu wani abu mm. kawai su akwai kishin kasa eh, kuma akwai shugabanni na gari masha Allah yanzu in kaga yanzu kaga eh, gwamnati ya ga ana wasu abubuwa ka wannan ana wani pirateri ko wasu abubuwa na Nigeria sata husa sata husa haka nan gwamnati ya kamata kai like idanu ko da Niger ta rattaba wa'ansu takardodi na sa yarjejeniyoyi eh, haka na kasa eh da ke sa suna mhm. ya kawa mu mhm. ya kamata mu sa da ilimi don gwamnati bai ya tilasta mu mutane su ce na ketare mm. amma yana ai ja hankali mutane ke amma bari mun kuse namu in kuse namu shi ke sa Kasa mu ta ci gaba kuma mm. arzikin ya zamna na ya zamna na eh. maimakon ku sai kayayyakin ketare masha Allah masha Allah kuma gwamnati wanda suke gwamnati su ji tausan ko tsoron ko da wancan su ne ke biya musu kudin campaign suna ba su kudi su ji tsoron su in sun taka doka na je su kawo an su abu a tilasta musu a ce musu yanzu in kawo ton 20 za kawo na shinkafa a ce ton 19 ko 19 da rabi mm. sai ka nemo shi a Niger mm. in akwai shi a Niger Niger ne za ka siyo shi ka je tara ka kawo mm. abun ya zamana ne amma kuna zuwa mine ne mine ne sai kun gudu kun je hal garin masara ma daga Burkina ake kawo shi yanzu in ka je ka diba shagogin ya mai duka garin masara na Burkina na Burkina Faso ne mutane suke ci cikin gidaje ba mu da na masara mu eh, a eh, Niger babu eh ko da Niger ba su masara ko dai saboda matsalar babu kayakin sarrafa tun da menene kayan sarrafa al misali wasu suna da eh, wuraren da za su nika wannan gari samu su samu buhuwa su sa su sa dan tambarin su sa duka waɗannan ba mu samun taimako ne na magabata da wasu ƙungiyoyi taimako husa a koshi ilimi a koshi Nijeriya abubuwan da suke sai ka ji mamaki ma ka ce Nijar ne an ka wanga abu ko Nijeriya ne suka yi shi Salma rishin a kama musu mm. shine matsala shine babban matsala gwamnati kun mu Nijeriya mun ga dan omu yana nan ga wanga abu mu ce vraiment ko da ban san shi ba na san da in na sai kan shi zai ci gaba yalla gobe dana ko zai je kamfani shi nemo aiki mm. ko jika na gobe zai je in ya girma sosai kuma abun da zai samu zai je wani abun in hwana kasanmu hmm. shine ya kamata mu sa gaba Inda dai ba mu da wannan kishin kasa ba mu sa shi gaba ba zai yiwu ba kasan mu ta ci gaba kasar duk da ake kawowa abubuwa da ketare ba sa ketare fa bai gina kasa yanzu kuna kullum ana ce a ah, an ba Niger taimako kaza da kaza an kawo kaza da kaza dami ba mu ci gaba baske arzikin ketare nau'an su su ba su abun gawa mutanen suke kawowa na a Niger su yi aiki a biya su su koma da kudin kuma a kasa su kaga a lokacin arzikin mu nan da muke yi muke mutanen mu da mu za mu yi mutanen mu za su hwana da shi su bunkasa da shi kuma ya zamana a Niger bai zuwa ketare kenan komi a sa kishin kasa a ciki mm. in dai babu kishin kasa kishin kasa kuma mm-hmm. gwamnati ne kamata ya sa ya shiga a gaba eh mm. ka a bar siyasar so zuki da son abun ga in kai kai son kai yayi yawa paske abun da mutum yake duka bai nan gasa a kasa gaba sai a ce a ah, eh, ba a dibi ko shekara talatin ni dan siyasa ne na zo ina da makami na aiki dan shekara hamsin a gan wani ko da ni kani shekara hamsin na san da bani a duniya ga amma dai ya wani kasa kishin kasa Malam Bubakar Kaji wato shi zai sa duk wasu abubuwan da 'yan Nijar suke kerawa suke sarrafawa zai sa 'yan Nijar su mai da hankali wajen yin amfani da su ko sayan da sayan su. Shin kana ganin haka ne kishi ne zai kawo wannan ganin an warware wannan matsala ta 'yan Nijar su kawar da kayayyakin da suke sayar da kasashen waje su rika sayan nasu na 'yan Nijar wanda 'yan Nijar suke sarrafa. Eh wannan ina ce tabbata tun da dami nake maka kishi ne. Eh. Abun da kullum muna kuka muna ke a kama ma'aikaci nan. In ka diba yanzu ma'aikakin mu na Nijar hmm. duk inda sun ka tai da sun yi aiki wurin nan ko da ayar guda ne sai ka gani ana kokowa bisan shi kowa same shi. Kwanakin baya mu yi da ba da wani nan ya tai Tunisia ya yi aiki nan hmm. da an ga aikin shanki a kama shi ya kawo famin shi duka ya kiya dan mi ya komo na dan yana da kishin kasan shi mhm. dan ya yi aiki kikin kasan shi dan sunan Nigeria hita muna gani kullu wannan abubuwa na ake yi kenan mi ne yana kawo wannan abu kishi ne yana kawo shi mhm. saboda shi muna kuka gwamnati ya kama ma'aikaci ko da ma'aikacin ba su da yawa ne a dauko matashi a koya musu aiki in an koya eh, eh, matashi aiki ko bayan sun eh, na gaban sun gaji bayan suna iya dauka mhm. ka gane ko wannan duka mine ne zai kawo shi gwamnati ne gwamnati ne yake kawo shi ga nan kowane lokaci mu ita mun ta sa wajaje da an ga aikin mu sai a ce awa ni sai ina so ka zamna kai min aiki ina biya ka kaza in doki famin ka in ka diba bayan da ka bari wannan sai ka eh, gani ka komo gida ka yi aikin ka tunda kana so ka san ka ya ki gaba eh hmm. saboda shine muna kuka kowane lokaci gwamnati ya kama eh, eh, muna to yanzu ganin ka waɗanne hanyoyi ne kake ganin za a bi bi hanyoyin magance wannan hanyoyin da rashin ci gaban kere-keren da Nijar take hanyoyin da muke so gwamnati ya kama ma matashi a mm. kama ma yaran da suke tashi a koya musu aiki a kama musu don su tashi su ma su aiki tunda Nijar ba wani abu ne saboda matashi su tashi ne a kama ma yara su tashi don su kama Nijar gaba mm. mm-hmm. tunda soyi suna ta yi matashi suna tashi ne mm. kenan yanzu a ce ga wannan shi kada yake aiki albasa yanzu babu wanda ya koya ma aikin nan shi ya taiwa zai koya shi babu shi kenan wannan aiki ya kare kenan ilfoke a kama ma jenes su kama aiki su ma su koya aiki ko ina ake aiki a biya musu sai su koya aiki na gode eh. malam sumaila in duba wato yanayin wannan kasa ta mu ta Nijar in ka dauko a lokacin wakacin su Bubu Hamma a lokacin su Umar Ganda a Nijar ta shahara a wajen tsara fina-finai sannan kuma ka dauki zancen noman eh, gyada haka ko gujiya sannan ka noma hatsi da masara da sauransu Nijar ta yi suna a wancan lokaci in ka ɗauki misalin wato noma albasa da kayaki da dama dai waɗanda asalin su an san a Nijar aka riƙe su to duk wannan lokaci ya ɓace yanzu Nijar maimakon ta je gaba tana ƙoƙarin ta ƙara dursunewa baya ganin yadda ake watsi da eh, waɗannan abubuwa da Nijar take sarrafa ko kuma eh, da an ka san da Nijar ita ce lambawan shin me me ke kawo wannan matsala a yanzu da har yanzu ba kokarin. a maido wannan martaba ta Nijar kan abubuwan da take sarrafawa. Duk wannan tushen shi siyasa ne. Duka da ka ce eh, siyasa ce duka take kawo wannan matsala. Ta raba kanu mutane, mm. taraba komi da komi yanzu da masu kasuwa su mm. baladan sani marigayi da sauran mm-hmm. aikin da suke na kasa na bautar kasa ne sana'ar da suke. Mm. Ba su nan suna gudu ko marshe public. Aikin su sai ga mutane dubu yadda nawa ke unhwanin cikin arzikinsu. Mm. amma yanzu sai ga commerçant duka sun shiga siyasa yan kasuwa sun shiga siyasa kowa na gudun marshe kenan in sun je an ba su marshe su je ba su da ba wani abu ne ba sai dai a je a tara kwangila haka Kongila eh, a ba su kwangila su je su sa eh. cikin kwant din su hmm. kenan aikin da suke nan ni bidar da suke nan gai mu kansu ne suke nan gaba shin wannan kokari eh. da ake na Niger abin da take sarrafa yan Niger su rika amfani da su shin zaka ganin zai zai dore kau an tuka yanzu dai yana so abun ya ci gaba gwamnati shine ya kamata ya ya shiga gaban ya shiga gaban mm. limami mm. ya ba mutane sai su biya sahu su mm. abun ya ci gaba amma tanke gwamnati in bai shiga gaba abun ba ba zai bunkasa yadda ake so lalle wa'an su kawo kai kawo ni ko wanda suke sauraron mu suna amma bai isa dan Niger girma a gare ta amma gwamnati ko ina akwai gwamnati ka tabbata da wannan mm-hmm. kenan abun zai zo da sauki kuma sai a ba hanya ake mu yanzu ga hanyar da mun ka bi Nigeria ya sai kayan Nijeriya. takalma yanzu mu muna so a ce a Niger zuwa gaba takalma da za a sayi a Burkina Faso ko a Benin Nigeria ne za su kai takalma can su saida. Mu ma za mu kai hari eh, don shekara talatin. Shin wannan zai iya yiwuwa? Yana yiwuwa ne ya sun kai su sun kai sun kai wannan abu yau su ne suke kawo mun hari mu kawai muna nan muna saye dai ne mu ci ko mi ce so kan saye muke saya muta duk abin da ake yawanci kashi 90 ma an ka duba duk daga kasashen waje suke fitowa aniya ne ba sun yi mu ilimi ba ne. ba sun yi mu sa'a ne ba amma sun yi mu kishin kasa eh, eh masha Allah mu ma yanzu hanyar da muka biya kenan ki misalin da muka duki matan nan masu alkaki eh. yanzu an kama musu na tabbata wannan da za su kashi a Burkina ko waje saida hmm. yanzu an sa an kama musu sai su je ba ma su kawai ba wa'an suke da albasa ko wannan kilishi da kuce kilishi na wannan mutane na masu kilishi mm. sosai kullum tuna tun kakanni suka gade ta yanda ka zo kai wanda ka je ka koya ma ba za ka iya mm. irin nasu ba dan sirri ne a gari wannan na yin shi mm. mm-hmm. ilimi ne na gida mm-hmm. nasu yanzu an kama musu abun sai ya kai ma mu kai shi ma turai mu da shi don haka nan ne za a sa mu kama musu kuma yan Nigerian kowane dan kasa kowane dan kasa yana da ah, nauyi nashi mm-hmm. ya kamata yi cikin tayyar kasa don a gina kasa To madalla kowane ɗan ƙasa yana da nashi nauyoyin tafiyar da ci gaban ƙasa a wannan ƙasa ta ta Nijar. Kun ji dai kan batun da muka tattauna yadda za mu baiwa daraja kayakin da Nijar take sarrafa da kuma yadda za ɗan Nijar za su rika amfani da su waɗanne ƙalubaloli ne da kuma waɗanne damammaki ne a wannan ɓangare. Kun ji dai yadda muka tattauna abin da za mu riƙa shine ya kamata 'yan Nijar su san da cewa Nijar su ma ba a bar su ba wajen ƙirƙirwa da ilimin ƙirƙirwa da sarrafa sarrafa abubuwa wanda za a amfani da su wanda kuma an san su a duniya misalin wato kayan fata da ake sarrafa da hannu ko kuma kayan karafuna da ake sarrafa da hannu ɗauki misalin albasa tagalmi in ka ɗauki kilishi na mada ko kuma ka ɗauki wato alkaki daga da duka waɗannan kayayyaki idan ka ƙara ba su goyon ba magabata suka ba su goyon ba ko shakka babu to nijar za ta ƙara ɗaga tutata a waɗannan ƙasashe ta yadda ake shigo da kaya na ƙasashe waje a cikin wannan ƙasa ta mutan nijar a nan gaba muna fata kayayyaki cikin 'yan Nijar ne za a rika kaiwa a kasashen waje ana saidawa domin kasar mu ta amfana amma duka dai an ce sai gwamnati ta sa gaba da kuma su ma 'yan kasa ya kamata su rika sayan kayayyakin da 'yan Nijar suke sarrafa wannan zai nuna cewa kai ma kana kishin wannan kasa taka malaman da muka gaito a cikin wannan muharra kun ji dai malam Sumaila Abdu Sadu to marubuci ne kuma eh, jami'i ne mai nuna kishi kan amfani da kayayyakin da kasar Nijar take sarrafa sannan mun samu wato anan ɗakin magana mun samu hira da da Malam Bubakar Sumana na cooperative ɗin a nan National wato gidan tarihi. Haka kuma a kan layi mun samu Rabi Arzika shugabar kamfin na ‘yan Nijar su rika amfani da kayayyakin da ‘yan Nijar suke sarrafawa. A madadin wato Hussaini da ke kan injin neman ma'adan ke ce da ku sai kuma wani lokaci idan Allah kai mu a huta lafiya.